ala wa على alihi wa وعلى آله وصحبه wa وبعد wani ce assalamu alaikum malam dangane da mijin ummu habiba na ji wasu malamai suna cewa rasuwa ya yi domin komawa kiristan domin rasuwa ya yi cewa rasuwa ya yi domin da koma kiristanci ya yi da abu da abu sufiyan ya sani tun da yarsa ce kuma da lokacin da najashi yake masa tambayar cewar idan sun musulunta suna fita ya ce a'a ya ce a'a kuma lokacin yana neman gunda zai ɗan raɓa wata magana bai samu ba da sai ya ce sun fita ne ne gaskiyar wannan magana cewa mutuwa yi to wannan magana ce da wasu suke faɗa kamar yadda ni ma a cikin bayanin na ce wasu suna cewa ba kiristanci ya koma ba amma dai babu wani dalili kwakwara da za ka dogara da shi da za ka iya cewa ba haka ba ne abin da ya zama ya zama mutawatir kusan dai yawancin kusan ka ce gaba ɗayan malaman tarihi suna ambata shi ne ya koma kiristanci kuma a irin wannan yanayi idan za ka yi naƙadi sai ka duba da farko dai tukuna in dai ƙabiya ba ta da nassi ƙarara kuma ba ta saba wa shari'a da abin da yake na hankali ba abin da kake duba sai ka ga malaman da suka tafi akan malaman kala nawa ne wasu sun tafi akan wannan matsalar wasu sun tafi akan wannan sai ka duba ga shinto dukkan su masana abin ne gaba ɗaya in sun yi daidai a sani to an kuma wasu sun fi wasu sai ka duba inda suka fi kwarewa ina suka yi nan suka yi to kaga magana su za ta fi zama daidai kenan to amma na idan kana son tattauna matsalar binciken za ka yi sosai ka ce cikin wanda suka tafi akan cewa ba kiristanci kuma akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani ya zo a cikin littafi kaza da kaza da kaza da kaza to wannan ya zama matsala ce da za ta yi drawing attention sai a koma a duba ma wasu ba sa so a faɗa ce ya koma kiristanci suna ga kamar abin nan ne sannan magana abu sufiyan ai bai zama wajibi a ce abu sufiyan ya san ya koma kiristanci ko bai koma tunda dai suka juya suka tafi habasha kuma manzala sallama ya aure ta ta yi wuya zaman har aka yi auren ma ba shi da labari sai daga baya ya san manzala sallama ya aure yasa kuma ta yi ya zanto abin bai zo masa ba ne ta yi kuma ya zama kiristan kuma sannan ya mutu allahu a'lam ma dai ka ko al qayyim duk sun jazumi da haka salamu alaikum da Allah yaushe za a kawo da la'irin nubuwa yadda za mu samu mallaka tun yanzu da sauran waɗanda ka ambata game da la'irin nubuwa shi ba mu da matsala da shi muna da shi a ajiye a inda yake ni ne ma na ce a ɗan jinkirta zuwa da shi ɗin tukuna a da la'allan Allah ya fi da su ba da zalika amra ma dai a kwantar da hankali insha Allah za a ba da dama a fara iktina'insa ba da daɗewa ba shi kuma wancan wancan ɗayan muftasar sira da na ce muku mun yi magana da wasu insha Allah in kafin mu kammala wannan in zai zama mutawaffir insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum Allah ya ƙara malar lafiya da imani wani ne ya samu ƙaruwar ɗa namiji sai ya kasance yaron ya rasu kafin kwana bakwai na yankan suna kuma ranar sunan aka yi yankan suna na rago tambaya shine idan ya rasu kafin ranar suna lalle ne a yi suna na sunna kenan yanka da cin abincin suna wannan ai shi asali yanka da cin abincin suna shi yanka suna ce mai ƙarfi wanda ba a so mutum ya batta sai in ba shi da hali in ba shi da hali ma ya bari in yi samu hali sai ya yi in bai samu a kusa ba ko a nesa ne ko da har yaron ya girma to ya gaya masa cewa ban samu dama na yanka ma abun yanka ba in za ka iya yanka da kanka sai ya yanka minna malamai suka ce Sau saboda hadisin samura ta samurata jin duk Allah ya kara yadda a gare shi kuma da sunan mazala kuma ce ya lazimci yanka a kuma wannan haka magabata suka taso su ne sannan kuma dai har yaro ya an haife shi kuma za a sa masa suna to yana da kyau a sa masa a masa yanka din inda hali in kuma ya su aka ga ba za a yi masa yankan ba shi kenan sai a kyale shi gana cin abincin suna kuma wannan shi kam mahallinsa a shari'a halal ne in kaga za ka iya tara mutane ka ciyar da su ɗin ka samu tabarrukin addu'a in kuma za a iya kiyaye zaman daga gulma da musu da kuma sanya wasu ka'idoji da shari'a ba ta zo da su sali wani ya ce jama'a an yi min haihuwa an allah da ina da ya tafura na ka za a zo a ci abinci kamar da yadda ko ka samu aiki ko wani abu da ka kira mutane su taya kamar na matsayinsa kenan sawa'un kuma maza ko mata mata ma za ta iya cewa a zo a ci abincin suna a tashi in za a iya kiyaye haƙoƙin zamantakewa sai zama hukuncin sa hukuncin irin raguwar zaman maki ne amma in ya zanto kuma za a mai da shi shari'a an sa masa wasu ka'idoji da tsare-tsare sun shigo cikin addini to wannan ne yake ya zama haramun tambayar ta ta biyu kuma ce mutum zai yi wankan tsarki a toilet da bathroom waya zai yi wajen ambatan Allah da wani salo da salon da ya saba ambatan Allah ɗin yadda yake ambatan Allah dama abinda ba a so ne kakkar ban ɗaki zama kuma nan kake ware wasu nau'o'i na addu'o'i da zikirai sai ka a ban ɗaki kake wasu amma misali mutum ya ga wani abu na al'ajabi sai subhanallah ban ɗaki astaghfirullah wa atubu ilai sannan zaka shiga kayi Allahumma inni a'udhu min ko ka tuna wani abun mai ban al'ajabi ka ambaci wani zikiri duk babu laifi a yau ba an ka shiga ban daki kuma shikenan ba ambatan Allah ba hadisin na Aisha kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ala kulli ahyani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk